يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاهد رجب hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu hudu da dari hudu da biyu da arba'in da biyu bar wasa garin maka zuwa madina matsayinmu na yan uwa ɗalibai mu sake saduwa a masjidu sahabati rasulillah sallallahu alaihi wa sallama domin bitan littafin sharhu qawaidul muslah في صفات wa وأسمائه الحسنى na imam رحمه rahimahullahu ta'ala ma'ana. satin da gabata muna cikin huska ta shidda wadda ke nuna bacin aƙidar mutanen da ke da manufa ta tawilin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala da suka zo a cikin alkur'ani ko suka zo a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna karanta muna karanta sifo abin ga wajahu huskokin da in ka bi waɗannan huskokin za ka gane wannan aqida ba ta ciya ce to muna ci huska ta shidda ita ma tana da sub branches under it to a karkashin wannan huska ta shidda malam na karta da mu yadda da aqidar cewa duk inda Allah ya magana kan sifar saba wannan abu yake nufi wani abu yake nufi daban ko da inda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da sifar Allah ba ita ake nufi ba abin nan da an ma'ana ba shi aka nufi ga abin da ake nufi ya da wannan akida suka ce yace daga cikin hanyar da ake gane haka nan a khamisan abu na biyar shahi na 120 ko annahu yalzamu minhu jawazun nafi ma asbata Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam in ka tai da akida cewa duk inda Allah bayyana siffarsa ba ita yake nufi ba wannan yana karantar da kenan ya halatta a dinga kore abinda duk Allah tabbatar maka sa a kore a ce ba haka ne ka nufi ba kuma ya halatta a dinga kore duk abinda manzo Allah ya tabbatar ma Allah subhanahu wataala tunda aqidar ta ce duk abinda Allah faɗa na sifa irin waɗannan to ba shi ake nufi ba wani sa ake nufi kenan ya halatta in Allah ya ce yana da hannu a ce ba shi Allah ke nufi ba in ya ce yana da ƙasa a ce ba ya ce ke nufi duk abin da faɗa ya halatta kenan a kore duka ga wannan aqidar haka ne idan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta Allah da wata sifa to duka ga aqida tawili kenan ya halitta kore wannan abin fa yuqalu fi qawlihi ta'ala sai a ce a cikin zance Allah da yake nuna waja'a rabbuka wal malaku saffan safako kaga Allah siffanta kansa da zuwa to kenan in mun ka ce duk abin da Allah faɗa na sifa mu kwatanta ta da hankalinmu da abin da ya tabbata ga dan adam mu kore ma Allah tunda su yi tarayya to in waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to kenan ubangijinka zai zo alhali mala'iku suna safu safu ranar hukunci na kiyama ko to kenan ya halatta innahu la yaji'u a ce ya Allah ba zai zo ba tunda waja'a akwai almaji'a almaji'a ce mai kufa ce ga Allah subhanahu wata'ala kufa ta aiki dozowa aiki ne kufa ce ta aiki to in an ce duk abin da fada ta ba da tawili a ce ba ita aka nufi ba to iya ce wa ja'a rabbuka kenan ya halatta kenan a ce hula ya ji'u? a ce ko alama Allah ba zai zo ba to kaga an ja in ja kenan an ce wa ja'a rabbuka a ce ba ya zuwa kuma shi ya fada cewa alƙur'ani ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to bisa ga aqidar tawili kenan kana na maka ce a'a Allah ba zai zo ba sai dai abu kaza zai faru ka kore wannan muji ko wa fi qawlihi adantar sa ce yanzu rabbuna ila sama'i dunya zance manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam idan muka koma ga zance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ubangijin muna sauka lokacin da aka kai kashi ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe a jiya ya faru yau ma zai faru kuma in ya sauka zai dinga cewa ina mai roƙo ina mai bukata ina mai addu'a karba masa which means nan ni da kai ya kamata mu zage dan mu tashi mu faɗa ma Allah muna da bukata me ya bukata mu babu abin da kai muna kamar insecurity da muke ciki musamman nahiya arewa wallahi ne ya kamata mu zage dan mu tashi ko da raka'a biyu ta samu gare ni ta samu gare ka ta samu gare ki raka'a biyu kacal sai aka kai ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe mu tashi mu yi aballa mu fara ganawa da Allah daidai lokacin shi ya sauko kuma abin da yake cewa ina mai addu'a a karɓa masa ina mai roƙo a bashi to sai mu faɗa mu Allah ga abin da an kokon mu mun shiga cikin hali na rashin tsaro kuma mu kasa gwamnatin mu ta kasa duk ba mu yawa da mu da ita duk mun yadda su muke kowa da iyawa har waɗanda gari suna iyawa ba su iyawa abin ya fakari kowa sama mun san kai ba abin da bai ka saboda muna da masanya kati la yu'du duka shay'un fil ardi wala fis sama ko ba ka faɗa muna ba dama haka ake ci ga Allah ka nuna waka ka nuna kamala ta kuma ga hujja ka cewa da kamala ka ce muna cikin sammai da kasai ba abin da buwaye ka to mun san waɗannan mutane ba su baye ka ba duk da mun san laifi mun kai shi ka jarabe mu da wannan musiba don saboda ka inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko Allah baya canza abin da ke gabayi sai in sun canza in ka gabayi cikin ni'ima haka kadai Allah bai janye ni'ima ya kawo musu wahala sai su taba shi sai su ce ba ku ni'ima ta ishe su suka saba musu ya janye ni'imarsa ya kawo insecurity haka nan kuma in suna cikin insecurity ba zai jaye wannan insecurity ba kaɗai suna ta hole su sai sun canza sun gyara sun kudu da sun kasantar da kai sun ce sun kasa sun gane su sun yi ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimina sun a galibai ne sun yadda ba su iyawa sannan ko sun jaye wannan insecurity kuma ya dawo da peacefulness zaman lafiya kuma ya tabbata kowa ya je shi kasuwanci sa shi noman sa shi haƙonki, kihin sa duk abin da ya bai jin tsoron kowa a dalilin tattauna kawo ga wani abin nan hadisin da yake ubangijin muna sauka annabi ya faɗi haka na sallallahu alaihi a yau yake sauka wannan ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe kaga ko shakka babu da ka tace abin da ya kai ƙarhe ɗaya biyu uku hudu kana cikin wurin nan sai ka yi alwallah ka yi raka a biyu ka faɗa ma Allah wannan bukata to shi ko ya ce zai karɓa maka to da Allah mu tashi mu faɗa ma Allah wannan bukata ta mu ko muna samun sa'ida kuma wallahi tabbas in mun ka kaskata da kan mun ka faɗa muna samun mahita amma mu gane cewa in ma yi haka nan ba fa inda an ka nufa fa akwai haɗari kwarai da gaske ba ga mutanen kawai ɗaya ba hata da waɗanda a cikin birane zaman birnin bai yiwa da yunwa ko na kawai ne ya dawo da saboda tashi hankalin da suna aka sauta ake kamawa to cikin birnin kuma an kayo tunda kana ganin jefi jefi sukan je biranen kuma jefi jefi amma ƙauyuka su aka wa ta'addanci a kakkace a ƙone a wuce kuma a cika da ku sake dawa gonakin ga ba da a noma ba kuma Allah ya halatta da noma ya da a noma amma wasu ɗaya da kuma mutane sun ce ba su da a yi ba kuma in kun ga ta yi muku kisan gilla to dole na mu tashi mu roki Allah sauki ubangiji Allah ya kawaka muna to wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu rabbuna akwai sifatul nuzul sifa ta sauka Allah yana sauka to a aqidan masu tawili to ya ce Allah na sauka ai bai ma suna sauka akan wurare daban-daban sun kawo su sauko a ce yana saukowa ko to idan an ka kore wannan sauka kenan ya halatta ga masu wannan aƙida a ce a ko alama a ce la yanzilu Allah baya sauka to wacce Allah na sauka sallallahu alaihi wa sallama hadisi na wannan ko ta aƙida sun sun ce ba sauka aka bi ba za ta to sun ba sauka ke bi ba kenan baya saukowa to ka sai baya saukowa wanka karatattun to yan. a ce a ƙidan masu tawili nuni ga su ƙwarar gaske saboda tana karantar da kore magana Allah tana karantar da kore magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji sauka ce a baya sauka sai dai kaza yake to tunda ko kaza yake ba shi ka sauka ba al'amari ne ka sauka A ce don me kake mun yana sauka A ce ai musu kada suke nan aqidar su za ka ba shi halatta ka canza sifar Allah kamar yadda bayyana ta shi subhanahu wa ta'ala ko kuma kamar yadda bayyana ta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muna tare sai ake wa nuzulu ila Allah majazun indahum wa nuzulu sauka ila Allah zuwa ga Allah majazin suke ce majazinta indahum a wajensu abin da ce majazi shine amfani da kalma a inda ba nan an kasa ana amfani da ita ba shifkin majazi akwai hakiki akwai majazi ya ce majazi ko sai sun ce majazi wannan majazi na wai an yi amfani da kalma inda ba nan ba shi amanata ba kamar yanzu mai kirari shina wa sarkinsa kirari ba yana ce masa zaki ba ga zaki nan ya kawo ko ba ga ba ga zaki nan zuwa to da yake masa zaki ce zaki na to shi idan haka ake majazi amfani da kalma inda ba ma'anarta da aka ba. amma a yaren hausa in sun kace zaki wata dabba ce ta musamman mai sadaukantaka kuma haka ba to amma wannan shugabansa su da ta so mai masa kirarin zaki wancan zaki na ke nihi to shi ce ma wannan ya wanda kalmar al'asad zaki wurin nan bisa ga majazi wato wani abu ya kai mihi ba zakin ya kai mihi ba duk da ko to su a wajen su wasu ne duk inda Allah ya magana kan sifa sai ce wannan kalma majazi ta an yi amfani da ita ba ba da wannan ma'ana ta ta ba don yi wasu ɗauki wannan ma'ana saboda ni saboda wata halitta Allah ta ɗauki wannan ma'ana in ko ta ɗauki wannan ma'ana wata halitta ta ɗauki wannan ma'ana kenan Allah ai mai tarayya an samu irin Allah kenan a wannan sifa ko ba haka ba sai sun hako da wannan sifa kaga wannan kuma kuskure mun fahimta muka ce wannan wannan zuna ila Allah majazun indahu, shi sama lace indahu don mu a wajen mu annuzulu bi ma'anin nuzul sai dai irin ta Allah daban irin taka daban yayin da kana bisa soro za ka sauko sauko ka daban da ta Allah ko ba ka ba kai da ma ba ka yi saukowa ko da solo sai da wata matakala matakala ko ba ka ba kai da ma wajen saukowa cikin ruhin asiri da bunƙasa ko kaddabara ta hika saboda ita da ta taso ba ta sa kuma haka ka kasuwa ta sauko ta kasa kai ko ba ka sauko haka da sai da matakala ashe ko saukowa ka da tantabara ba iri guda ce ba domin ta kama ta ka sauri in kuna ta ah, ah, ah, sauri building aka ce a sauko da kai da ta kai ta sauko da ni kai kasa ashe ko kai kuma ta bambanta da wata hadisi halitta Allah wanda ba ta kai ka daraja ba ko kadan ba ta kama ka daraja ba to me za ka kwatanta ya za ka kwatanta ta ka saukowa da ta wanda ya halitta ku kai da waccan da ta riga ka a kaga ba shi wa haka nan to ka ta ce indahu a wajen su amma a wajen ahli suna a saukowa ce kamar da ka saukowa shi ne Allah yana saukowa amma ta ka saukowa daban da ta Allah daban kamar yadda hake da rai kana da alaka rayuwa Allah na da rayuwa amma daban ka yarda kamar yadda ake ji Allah na ji amma da jin daban-daban ka yarda kamar yadda kake gani ka yadda Allah na gani amma kake ganin daban-daban ka yarda haka nan da annabi ya ce Allah na saukowa kace shi na sauka duk ma'anar sauka ake ni amma irin tashi daban ina fata muna tare ويظهر alamatul majaz inda alqa'ilina bihi sihhatu نفيه to kuma abinda abba ya a cikin alamar majazi akan waɗanda ke yarda da shi sun kada da shi ke kenan duk inda majazi ke ya halatta a kore shi duk ga masu wannan kida duk abinda ke akan majazi ke an ce ga za ki nan ta ala ta ce ba za ki da ba mutum na a kore wannan ga ce ba ba shi aka dirko ba gaba don haka in an ka ce yana sauka ce ba sauka ya kadu ba al'amari ne yake sauka hannu ce ba hannu na ba kyauta ko ko kudura da dai sauransu to a wajen masu na akida kenan akwai halaccin cewa majazi shi na tsofa korewa to haka in kun ce ko menene ne sifar Allah akan majazi take to kenan akwai halaccin kore ma Allah ita wanda kuma in Allah tabbatar cewa ka kore mai to kafirci na shiga kuma babba amma ba ka dubin mutum ka ce masa ya kafirta sanadiyar wani kai ba ka yi haka nan sai dai ka ce wannan aƙida kafirci ce don ta yi shi da uzurin jahilcin da an ka tashe shi da shi an ka tsoratar mai Allah an ka tsoratar shi Allah an ka faɗa mai jingina ma Allah wannan abin kafirci na kaza kaza sai ta taka wani aƙida saboda girman Allah suna kore ma Allah wannan abin baiwa da ganewa ba kaga suna ubiri a wajen Allah yanzu ai tsayin ka an koma saiti kwakwalwarsa shiga mu abin da ake nufi to shi yasa baka fahimci din mutum ce shi sai dai ka ce wannan aƙida ka sarki shi wa nafi ma asbata Allah wa rasuluhu kore ko abin da Allah ya tabbatar maka kansa ko manzo ya tabbatar masa kore wannan abin min abqalil batil yana daga cikin mummunan mummunan abu yana daga cikin ƙarya cikin ƙaryayyakin abubuwa yana cikin batacce da daga cikin bataccen abubuwa ko cikin bataccen abubuwa ya yi komi zama batacce kore ma Allah abin da ya tabbatar maka kansa shine min abdalil batil kaya kwasa al batil abin da batacce ko ta ce abdal batil wato bataccen da ba shi muni Allah ya tabbatar ma kansa abu ka kore mai ko mun da Allah ya tabbatar ma Allah wani abu ka kore to min abdal batil kenan Allah kare mu daga wani abin wala yumkinu al-infikaku anhu bi ta'wilihi ila amrihi bashi bashi bashi yaku ga mutum ya kubuta daga wannan abin ta hanyar waiwai tawili na yayi li'annahu laysa fi siyaqi ma yadullu alayhi saboda cikin tsarin magana da Allah ya ce wa jaa rabbuka babu abin da ke nuna mana dole sai tawili amma magana inda aka tawili ko mun kan ce san bayan da malaka wani ata amrullahi fala tasta'diluhu na ana magana ranar kiyama an ka ce ata lahi, ko ta ce al'amarin Allah ya zo fala tasta'diluhu kada ku nemi gaggawa ta za'a da an ka ce fala tasta'diluhu kada ku to in har ya zo ana magana kada ku ce Allah ka shi da gaggawa ya nuna bai sauka ba suna cewa azabar ta taho faradin ya zo to saboda ga shi nan ta hito don ce ai ga shi nan ba sai kun nemi dogon hito da wuri ba kaga wannan a ta'amun lahi da to sai limali ba yana nuna ya taho ba yana nufin ni ga shi nan zuwa don tabbatai na tafi to kaga dalili siyakin magana ke nuna cewa annabal a ta wunin sa haka nan ina fata muna tare haka nan da aka magana shiga ya ce an kace ga abin da zaka ciya haka nan aka ce wai za ka rata alqur'ana fasta izbillahi min shaitani to ta an kantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya a'udhu billahi min shaitani rajim ka har katun qur'ani to amma tsarin magana ta ce in kun ka karanta qur'ani ku ce a'udhu billahi min shaitani to sai ba ka ƙara kafi kenan da ka yi sa'ada dan su duk wanda ta rige ka uku sai ya sai sai kuskure ta ce to amma ga abin da ake fita kaga tsarin magana ke nuna maka dole kai tawilin wa idza qara'ata qur'ana kenan idza aratta an ta taqra ke kenan haka na ata lahi tsarin magana cewa a ana ne zai zo ko to na waje ara buga babu dalilin ka ce wai zai zo wa ka ce kwata kwata bai ba shi zai zuwa ba bai zai zo ba don yanki hukunci ka ce a bai zuwa shi Allah subhanahu wataala da ta kai an ce waje ara buga ce ai zai zo da amma daga an ce za'a. ya zo ana nufin zai zo don tabbas na kaga wannan daban amma ka ce a ba zai zo ba to ko da zo kai gaba daya to baka da hujja ka kore ta gaba daya ne shi yake zai zo kuma zai wannan hukuncin kuma alhali mala'iku suna kafu safu to wannan abin shine bandar ina fata muna tare لأنه ليس في السياق ما يدل عليه سبب أكين صار مجانا با ke nuna cewa ba zai zo ba. inda aka ce wa da rabuka haka nan yanzu ne rabbuna cikin tsarin magana ba abinda zai kore maka zuwa Allah subhanahu wataala don annabi ya faɗi haka nan da dai su kuma inna min ahli ta'dili man qarada qa'idatuhu fi jami'i sifati aw ta'adda ila asma'i adam saboda ga cikin kuma ahli ta'wili akwai wanda ya gargada wannan ka'idar tashi ga dukkan sifofi duk sifofin da suka yi magana kan Allah sai ya kore su wani ma har ya kaitar har sunaye hata da sunayen zai kwantakali da su za mu yi bayanin ga su nan kaɗan don mu tafawu tunan na sun bambanta wani ya tsaya kan kan sifofin Allah kaɗai wani ya hada da sunayen da sifofin duk ya kore ma Allah su shi bai da su ba to aji aji suka za mu kai gare su wa minhum daga cikin su man tanaqaba fa asbata ba'd sifati duna ba'd daga cikin su akwai wanda ke tsancin ka da wallahi tabbatar suwa nan kore nan yace kalmi kal kal ko kama ash'ariya wal maturidiyya da maturidiyya waɗannan guda biyu sun sun gan kamar tsaka tsaka ba su kore ba ba su tabbatar gaba ne ba wato dama su almunharifuna ala manhaj ahlus sunna wal aqida mutanen da sun ka karkace ga aqida kyakkyawa wadda annabi ya karanta sallallahu alaihi wasallama bangare da sunayen Allah da sifofinsa iri biyu na almunharifuna ajin salaf mutum biyu ne al-mushabbiha al-mu'attila dole in kana son ka zauna da su ka kanka sai ka dinga kana kana gano bambancin su haka al-mushabbiha da al-mu'attila al-mushabbiha kuma ga magana game da su su ne waɗanda ke kamanta sifar Allah da kamannin sifofin halittun Allah duk in Allah ya ce shi na haddan ce tabbas su suna da yana da hannu amma suka ce kamar da kaga hannu ɗan adam kaga kamanta sun kai to kaga wannan shi malam farko ce muna waɗannan ma mallamai ba su ma mai da raddi game da tuwa saboda su kowa ya san mahaukata na yace su waɗannan ba su haifar da malamai ba saboda duk mai hankali bai yadda ka ce wasu Allah yadda kaga siffa wani haka take bai yadda shi wannan mai hankali bai yadda yace don haka malamin da su wahala wajen magana da su ba jiwa sun kai da su saboda duk mai hankali bai yadda da wannan to su ne al-mushabbiha su duk abin da Allah ya ce na sifa sun yadda da yake hannu da yake idanu da yake Eh, kafafu da yake saukowa da yake duk sun yadda amma ni an nunin su suka ce yadda da hina magana da mu da abin da muke iya ganewa to tun da bamu gan shi ba halittu da muka gani yadda ka gani halittun su haka na suke to shi a mushabbiha kenan halaka kuna waɗannan Allah ka tsira da mu ni ba da ku to bangare na bi ne al-mutabbila su ne su kuma waɗanda sun ka ɓata sifar suka ki yadda da ita waɗanda su da kanku manta waɗula ba ta sifar suka suka ƙeda da ita to su kuma aji aji na suka kalli sifar suka ga in suna kamanta ta da ta Allah da ta bayin Allah halaka ce sai suka kore sifar to sai suka da aji aji a ƙarƙashin su adda jahaniya a ƙarƙashin su adda mu'tazilawa a ƙarƙashin su adda asha'ira akwai matajiya akwai karramiya eh duk a ƙarƙashin wurin nan haka suka ta tafiya to nan sai ba malai ya bamu misali ash'ira al-ash'ariyya in muka dauka na farko jahaniya gulatun waɗanda an makura gare su ne kuma sun kai kowa lalacewa su da sunayen Allah da siffofin Allah duk ba su yi da su ba a wajen jahani Allah bai da suna bai da siffa shi da shina nan Allah ne kawai wai ka yana da suna wai Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim wa hina rahma a shafi har shi rawar kasuwa ba ta mata so ba bai da sunaye bai da sufi jahamiya kenan su ne gulatuhun kenan to sai ta zula su ko su ne waɗanda suka ce a'a yana da sunaye amma mujarradatun amil ma'ani sunaye ne kawai waɗanda ba su da ma'ana amma kofi kan hita batun da ba su da ah, to an ce sunan bai da ma'ana to in suna bai da ma'ana ana samun sifa dama sufa tana hita yin abu na da ma'ana da an ka ce mai arrahamanu mai rahama kenan yana da sifar mi to sun ce arrahamanu suna din bai da ma'ana sun yi da arrahamanu ne arrahamanu a bai da ma'ana ya dai kira ce ne arrahamanu amma bai da ma'ana arrahimu suka ce arrahimu na kware ne arrahimu a bai da ma'ana almaliku alkudusu assalamu almuminu almu'minu Allah duk waɗanda suka ce eh duk inda ya kira ka da suna tunda ya kira ka sai eh akwai sunan to me ma'ana babu ma'ana ga sunan to tunda sunan bai da ma'ana kenan babu sifa don sai in abin na da ma'ana ma'anar ta ita ta karantar da sifa ta mai gafara ne ana a ce shi na da sifa gafara To ba haka ba to suka ce su mu'tazila haka suka ce suka ce don haka ka yadda da cewa Allah na da sunaye amma mujarradatun anil ma'ani ba su da ma'ana to tunda ba su ma'ana sifatu suka ce ba da sifa ko guda su wannan ita wata musu mutazilawa kenan suna da aqidun su daban-daban wani suka hito su kuma daga waye eh? waye su waye shugaban su a ba jami'a ba mutazila wasu bin ada al-ghazali dole na mutum waɗanda inda muna kato a ƙi da sunaye da sifofi dole na mutum waɗanda ba su jahaniya su ne maza jihar bin safwan suke da da cewa sifa Allah sifa sa su ko mutum da mafiya wasu bin ada al-ghazali tabi'ina don ina karkashin karantarwa hasan al-basri kaku ga hasan al-basri tabi'ina na karshe. in ana magana manyan manyan mallamai mahajin tsoro Allah ga ilimin Qur'ani ga da hadisi ga na ga tsoro Allah cikin tabi'i na kai tsaye hasal ba sai aka kawo shi wasu ma suna ganin cikin tabi'i na shi ne number one ka sai a cikin mutum hudu da aka da inda wane ne mafi jiki cikin su to wasu ce shi na to yana cikin mutum hudu da duniya ta da duniya ilimi ta da cewa ɗaya ku daina to dai ba shi na ba don gudan ya tabbata shi da saboda shi adda hadisi mai bakin ɗin waye da ibn mutum ba ka son kace ba usul shi ba shi adda ba wannan ba waye mai bakin akad da hadisi cikin tabi'ai wasu kanni wasu kanni shi da bakin na hadisi wasu kanni shi da bakin na hadisi ina fata kun fahimta ko to shi wanga wasu bin da al-ghazali almajirin hasan al-basri nan nan yake wajen hasan basri mallami na kuma karkashin mallami inda suka samu takon saƙa shi ne shi a ƙidar da ya da ita cewa mai kaba'ira duk wanda ya kaba'ira shan giya ko zina ko sata ba musulmi na ba kahiri na ba ba kuwa <laughs> alaman zalatin bainal manzalatai ne ba musulmi na ba kahiri na ba amma in ya mutu ɗan wuta na har hasan al ya ce masa a kai kuskure ko mutum na kaba'ira musulmi na amma ba a kira ni cikakken mumini mumini na da gaggi amma mumini na in ya mutu Allah na iya gafata masa kuma ko Allah na iya masa azaba amma zai je aljanna don mumini na to sun ka samu takon sata har ya samu magoyo Amr bin Ubayd ya goya masa baya sai sun ka rabu da majalisar Hassan al To to shine daga nan sun ka samu sunan Mu'tazila daga itizali wannan majalisi din haka na sun ka zama mu'tazilawa waɗanda sun ka janye daga majalisa hassan albasari suka kai suka kaguna su tafiya maimuni to daga cikin wannan tafiya su maimuni sun yadda da rubutu abin ga tauhidi suka ce a kwarai daga Allah guda ne amma a karkashin yadda da Allah guda din nan sai sun ka sa wagga akida da aka faɗa muna nan ga eh akwai Allah kuma shi kaɗai ne amma bai da sifofi sannan sunayensa akwai su amma ba su da ma'ana a wannan aƙida ta su ita ce binga qawaid nasu guda suna da yawa amma jigajigai akwai goma jigajigai daga su na farko su zula din tare mu kai ga asha'ira don suna baina baina su kuma sun yadda akwai Allah da sunayensa mara ma'ana ka je mu suka da Allah kuma bai da sifofi gehen jahudin su kenan suna da ƙa'ida ta al'adar adalci su kuma adalci da suke nufi to za a kiyasta duk hukuncin duk abin da Allah ya ce za a kiyasta shi na da hankali in hankali ya tabbatar da shi da hikima ta tabbatar da shi a tabbatar da shi in hankali da hikima ba su tabbatar da shi ba a kore shi ko Allah bai tabbata ma kansa ba in hankali da hikima sun gano yana kyau a kawo ma Allah shi suna da wannan ka'ida suna da alwa'ad wal wa'id alƙawari da kyacewa a na sun kace duk mai kaba'ira dan wuta na suna da almanzalatu bain almanzalataini cewa ba shi nan ba shi nan shi mai kaba'ira to wani kuma aqida suta suna da aqida kuma al'amru bil ma'ruf wal nahy anil munkar sun yadda a dinga yin wa'azi da ake kyakkyawan abu a bar mummunan abu amma su inda sun ka wuce suka ce ana yin ta da halce a sa hannu hadda takobi don su a don su ana yaƙa ana yaƙa shugaba da takobi wanda annabi ya hana hakanan, duk zaluncin da yi annabi ya cika yake shi ko matsa suna sallah ma ku bi ma sallah to su ba ki da su danni da abi ne sallah tun da dai hashina ka bayar hashina kaza a hana su da baki in bai ba a sa hannu a buga in buga in ma bai ba a dauki ta kuba a yake shi waɗanda su ne jigajigai cikin aƙidun su guda biyar ɗin sannan sun haƙara cewa annuzul sun kace Allah bai sauka suka kara da qur'ani suka ce qur'ani magana Allah ba magana Allah ta Allah bai magana eh, qur'ani halittaccen abuna to tunda halittaccen abuna kaga ba magana Allah ta ba don magana Allah ba halittacce ta ba to haka suka ce qur'ani halittaccen abuna to ai magana da ya da Musa a wajen itaciyar ai itaciyar ta hidda magana Allah ya halitti magana cikin itaciyar sai itaciyar ta kama magana a cikin Musa ta da wani aƙida. eh da da da aqida cewa annabi bai ceto ba su da annabi na ceto ba kowa bai ceto suna da aqida cewa waliyai ba su da wata karama daidai waɗanda aqidodi to daga muni muni wanda malaka magana nan su almu'tazilawa suka ce Allah na da sunayen da ba su da ma'ana amma bai da sifofi kaga sun dan ko daga waɗancan amma kuma abin kamar dai ayuba ba ayi ba don su jami'a sun ce bai da ko guda cikin su to sai a kawo ga asha'ira mabiya abin hasan al-ash'ari malam zai kawo mana shi nan gaba kaɗan. shi ko abin hasan al-ash'ari shi ko shi na ya taho suna da ake da cewa a ah, hina da sunaye masu ma'ana amma sifofi suka tabi wasu sifofi ɗaya suka ce su ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sauran sifofi da Allah da ajiyar ma Allah su amma sunaye suna da ma'ana Al الرحمن Al الملك Al الجبار duka suna da ma'ana amma sifofi wa suka rabi guda bakwai na gasan cikin asma'u eh, eh, qaidi suka ce suna da amma duk saurawa bai da kaga su ko sun dan gurbi su haka to sai ka mala ba misali ce kamar asha'ira kaga sun tabbatar da wani bangare sun kore wani bangare mun fahimta ko haka nan maturidiya abin abin mansuni abin mansuni al matridi to shi ma aqida ta yi kama da a asha'ira sun bar mu'tazila amma sun kasa fada cikin ahli sunna sun tsoro ma jahaniya ne suke da ga jahiliya ake da akidar mu'tazila ba ta musu to amma kuma sun kasa koma cikin ahli suna sun tsaya tsaka tsaka sun ce wai su na da kan da suna masu ana amma kaza kaza kaza mun fahimta to yake duk wadanda azbatu ma azbatu bi hujjati an al-aqala yadullu alayhi duka wadanda sun tabbatar da abin da sun ka tabbata suwa da wai hujja cewa hankali na hukunta wannan abin kar ku manta shina su mutazila sun kai daga cikin da su akwai al'adal mai magana game da ta al'adal ne kiyasin duk abin da Allah ya ce da hankali da hikima in hankali da hikima sun tabbatar da shi a tabbatar da shi in hankali da hikima sun tabbatar da shi ba a kore shi to su masu tabbatar ma Allah sifar da suka ga dama su kore maka wadda suka ga dama suna magana ne akan hankali in ya tabbatar hankali yana ya ɗauka wannan abin a tabbatar inda ɗauka a kore shi shi na ce asbatu ma asbatuhu bi hujjatil anna al aqala yadullu alaihi wanda sun ka tabbatar su kenan wala fi ma nafuhu sun kore ko wanda sun kore bi hujjati anna al aqala yarfihi da hujja cewa hankali ma na kore wannan abin ai bai kamata ma ko ga hankalin ka da Allah na kaza na kaza ba hankali ma bai da don haka kai ma ka kore shi aw la yadullu alaihi ko hankali bai nuni gare shi fa naqulu lahum sai malam ce mu ko sai mu ce musu nafyukum lima nafaitumuhu bi hujjatin anna al-aqal la yadullu alayhi yumkinu ithbatihi bi tariq al-aqli alladhi asbattum bihi ma asbatu ma asbatumuhu kama huwa thabitun bi dalil al-sam'i sai mu ce musu abinda kun ka kore da cewa wai hankali bai tabbatar da shi to amma in kun ka da kun ga nazari ma ai hankali na tabbatar da shi da abinda an ka biyo na riwaya don da ai hankalin da ya karbi cewa akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba gane kai ba kai da ka toka shi zamani ko haka ba abinda an ka sauraro a sam'i abinda an ka jiyo shi na hankali ya tsaya nazari an ce wani an ka zo abin nan hankalinka ya nuna maka da karatun ka wani ko amintacce na na shi ko ga jiyo ga wani shi ko ga har an kai kace kayar da akwai wannan abin ko ba haka ba ai hankali ya tabbatar maka cewa kai da wannan abin da wanka jiyo to in hankalinku bai ba ku ya kamata a tabbatar ma Allah da wannan abin ba ai ya kamata hankalinku ya tabbata muku da abin da an ka jiyo tunda koyi da an jiyo shi har kun ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duk da ba ku ga manzon ba amma kun kai da wannan kalmar shahada in kun sabai ganin ta suka yi har nuna musu mu'jiza ra'ayal aini sun ha gani to kai ganin su kai ko duk mutum da an kwada karanta maka ita an kai kai yadda cewa annabi ya haka ruwa sun zuba ya kira itaciya ta zo ya yi kaza ya kaza duk kai yadda gani kai to amma su wancan gani sun kai in ba ga wannan ba ka ga wannan wannan ya ga wannan wannan ya ga wannan ya ba da ba da kai kace ni ma muna tare ya yi kaza na gani kai kace mu ba da an kai ba to ku kun gani amma hankalinku ya ba ku ya kamata mu gaskata abin da muka ja saboda ga amintacce an kaji shi shi ko ga amintacce jiwu, shi ko ga amintacce zo ha an kace manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam to hankali ya baka gaskata wadanda to miska hankali bai baka ka gaskata da abin da Allah ya tabbata maka sa ina ta muna tare shi da malam ke magana akan nan a shahu kani haske na kullu sai mutum yalzamu ala qaulikum annahu yajuzu an nan fi ma asbatahu Allah li nafsihi idan muka bi zancen kenan zancen ku na nuna muna aqida ku tana nuna muna halaccin kore ma Allah abin da tabbatar makansa misali zalika misali wannan abin qauluhu ta'ala zance Allah subhanahu wa ta'ala da yace zance Allah subhanahu wa ta'ala da yace a cikin hakari kenan na muke waja rabbuka kuma ya su suna ta ja amruhu al'amarin Allah zai zo ai wannan murgai mun shi ko Tuta ce waje wajen a rabu suka ce Allah bai zuwa sai dai al'amarin Allah bai zo ko yanzu ne rabbul sun ce al'amarin sa ke sauka ko kuma rahama sa ce ke sauka ko amma huwa fala yaji wa ma shi kan Allah bai zuwa bi nafsihi da kansa bai zuwa fa hina idin yalzamu ala qawlihim anan kenan ya zama dole bisa ga dance su ta hasu ingancin wajawa ga halatin nafi ma asbatahu Allah ko da abin da Allah ya tabbata suwa wa hada takzibu til waqi wannan ko karyatarwa ne kan abin da ke aukuwa kuma haka ba hai Allah ya ce yana zuwa kace bai zuwa akwai karyatarwa wanda ko ya karyatar da Allah subhanahu wataala hukuncin sa ne ga dukkan musulmi haka nan wanda ya karyatar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hukuncin sa sananne ga dukkan musulmi eh yana ce abin da yake wai ba wai sai ilimi ba Inda ka yarda da shi to ka san karfe da shi bannata Misalu akhar wani misali da kauluhu sallallahu alaihi wa sallam zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine akhrajahu al-bukhari wa muslim da yace yanzu rabbuna ila sama'i dunya ubangijin muna na sauka zuwa ga wannan sama ta kusa ya kuluna su kusa ta yanzu amrihi aw rahmatihi Allah bai sauka sai da a ce al'amarin Allah zai sauka ko wani karshen dare ko kuma a ce rahmar Allah tana sauka na kulu sai mu ce yalzamu ala qawlikum an taqulu inna Allah la yazlu kenan magana ku tana karantar da cewa Allah bai sauka wa hada takdhibun lin nafsi wannan ku kada ta nafsi na kada ta nafsi ko kafirci na fa idza qalu in suka ce a cewa mun kai innahu yanzilu lakin nuzulu li amrihi la lahu a suka ce mun yarda suna sauka amma ba shi ka sauka mun ka cewa al'amarin ka sauka ba ko da saukan mun kai ba shi mun ka ko da saukar ta shi amma al'amarin sa sauka kan ta ta wuni wa na hana kulu sai mu ce la yanfa hukum hadha ai hadha ta'wil wannan ta'wilin bai amfana ku li'annahu laysa indakum dalilun yadullu ala zalika saboda baka da hujjar da za ta nuna cewa al'amari ne na ka sauka ko rama sai ta ka sauka baka da wannan walau kana indahum dalilun lakana hadha tafsirul qur'ani inda suna da dalili da wanda ya zafi qur'ani na wa tafsirul qur'ani bil ma'ana sahih kuma fasar qur'ani da bana ingantacce abu na jaiz ya halatta ga hinan mai imam dabari mun karanta ba yana ta magana ko ba haka ba da in tawili ne na fassara wanda adda dalili karbabbe na mun karanta wannan magana baya amma in ba wannan tawili na ba su ba ku da hujja akan hakan, wa qaulul mu'allif dan can marubucin littafin da ce wala yumkinuhu al-intikaku an kubutuwa daga wannan abin ba wa gare su ai an hazan nafi babu za a yi ku da cewa kun halatar da kore abin da Allah tabbata maka sani ba ku ba ku cewa daga wannan abin fi ni ila amrihi na tawilin da kun kai ba Allah ka sauka ba al'amarin da ke sauka kuka ce ba kuna nufin kun kore sauka ba kun kore shi Allah sauka ta koma kore amma kun yi da al'amari na suka to ba ku kubuta daga kore wannan da kun sun kubuta saboda ba ku dalilin abin da kun ka tabbatar su liyan wulai ka fi yaƙi ma ya dullu alaihi saboda cikin tsarin maganar ba abin da ke nuni cewa rahama Allah ta ke sauka ba abin da ke nuni cewa al'amarin Allah ne yake sauka tsarin maganar ya hannu shi Allah shi na ke sauka wata irin sauka sauka wadda ta dace da shi mun fahimta ko don haka ku yi ƙoƙarin karkatar da maganar ku ce wai ba kun kore sauka ba ha a saukar shi allan abba ku yadda ba kun yadda da sauka al'amari ne to ba ku kubuta daga cewa kun kore sauka kwata-kwata mun fahimci magana malam ko mhm. misalin akar misali daban qalu sun ce fi qauli sallallahu alaihi wa sallam a azanta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya yace yadhaku Allahu ila rajulaini ya da ahaduhuma al-akhar da kulul janna annabi ya faɗa mana wannan labari sallallahu alaihi wa Ya ce Allah tana dariyar mutane biyu da ɗaya su zai kashe ɗaya kuma dukkan su aljanna zan shiga ko ba ka ba mutane biyu ɗaya kashe ɗaya kuma wace da fushi yake sai kai kashe sai ɗaya ya samu damar kashe guda kuma wannan da aljanna ne wannan da aljanna ne sai da Allah na dariya waɗannan mutane kalmar dahik dariya ta zo ko da haka ake dariya su ce ga Allah subhanahu wataala muna kafa cewa ubangiji muna dariya ko to suka ce qalu suka ce yadhaku bi ma'ana yasibu abinda annabi ke nuni bayyuwa a jingina ma Allah dariya don gashin kuyi dariya akwai <laughs> haka ba to tun da gashin kuyi dariya kuma a ce Allah yana dariya a gehen musabbiha dariya ga da muke yadda muke da haka da dariya Allah take a gehen musabbiha su ko suka ga ce in ko an fice Allah irin waga dariya ya kamata da halittunsa zai suka ce to akwai mu Allah da Allah bai dariya suka ce don haka ku ne abu gane magana ba ai ana nuni Allah shi da ba da lada ga mutum guda biyu da ke ka juna guda kasu guda ko dukkan su Allah shi ba su lada ya kai su aljanna suka ce ai ba dariya aka nufi ba kalmar dariya da aka kawo majaz alal majaz take mun san majazi ko ai uwa da tana ba da ba ba don haka ba shi ake nihi ba na kulu sai mu ce in kun kace bai dariya idan na faitu mudahik kun kore kalmar dariya ga Allah kenan mun zo Allah ko ya ce shi na dariya kenan kun kore dariya ga Allah kenan Allah bai yi to Allah bai yi mun zo Allah ce kuma shi na yi to ɗayan biyu kuma guda gaskiya kuka karya da kuma kore dariya shi magana manzo Allah tabbatacciya ce kina dariya ki Allah subhanahu wataala wa nafi ma asbata Allah li nafsi takdibun lahu kore ma Allah abinda Allah ya dingina maka za karyatawa ne gare shi kaga na ai hadisi na kawo ko yace amma tsari ta kore abinda Allah tabbatar maka don duk abinda Allah annabi ya tabbatar ma Allah wa tabbatar maka Allah ya tabbatar mashi don shi annabi hawa magana hadisi annabi sallallahu alaihi sai kai tsaye wuce bai ce ko da abin da manzo Allah ya tabbatar ma Allah ba sai ce wa nafi ma asbata Allah li nafsihi ko da duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa takazibun lahu karyatawa ne ga Allah subhanahu wataala sai kyale wannan ka ko san karyata Allah subhanahu wataala kafirci na alama illa sai mutum ya yi da jahilci jahilci ko wawan jahilci to shira da uzuri ta yi a ganar da shi Allah ya samu gani Wata takdibun bin mutu, kada ta naso ko shi ko kufru a sai ma yayi kuwa kada ta nasi ko in ya tabbata a hadisance hadisi in ga ta ta wani magana ka kada ta kafirci ne idan qur'ani ya zo da magana ka kada ta kafirci na fa idza qalu in sun kace nahnu ma nasaina dhahak dahik ba ƙari ba dariyan mun ka ƙaryata ba lakin kulna sai dai cewa mun kai almuradu abinda ake nufi biddaki da dariya mun yadda dariya ta amma abinda aka nufi da ita kaza wa kaza na gozo ce to dalilu in kun ka ce dariyar ba ita ake bindiyar dalilin ku saboda ana son mun karanta ta farko ita siffa tana tabbata ga Allah ɗayan haskoki guda biyu wata hukunta ce ta farko siffa tana tabbatuwa ga Allah inda aka gano Allah na da sifa ɗaya da na guda biyu da ina da ina alkitabu wa sunna mun kanta su baya qur'ani shi ne ka ba da sifa ko kuma sunna ta ba da sifa in ba nan ba babu inda aka hararo cewa ga sifa Allah don ijma'in mallamai ba su haduwa su gano mu Allah ga sifa kaza tun wasu kansu mun kanta kan nan sifa tana tabbatuwa ga Allah ne a wurare guda biyu ko dai qur'ani ya zo da ita ko sunna ta zo da ita to in kun ka ce ba dan ku aka nini ba ga abin da aka fito ina da ni da cikin Qur'ani ko a cikin sunna mun ga ba fala yumkinu insikakuhum an nafi ku kutasu daga kalmar nan ta korewa da muka musu kun kore suka ce ba korewa muka ba to ba su kubuta daga korewa na bit ta'awili abadan in dai ta hanyar tawili na to ba su kubuta kun kore na babu wani tawili kun kore ne la'anna ta'awili ya hataji ila dalilin mun karanta maganganu malamai ba kwarai da gaske saboda tawilin shi na bukatar dalili in akwai dalili tawili ya halatta in babu dalili babu tawili to nan babu dalilin Allah ya tabbatar ma kansa sifa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar ma Allah da sifa wani ya kore ce ba haka Allah ke nufi ba ga yadda ke nufi ko ba haka manzo Allah ke nufi ba sallallahu alaihi wa sallama ga yadda ake nufi da dalili la'anna tawila thumma inna ahli ta'dil sannan su ahlu ta'dil in qasamu ila salasi aqsamin sun kaskashi uku su anabi ahlu ta'dil sun kaskashi na uku القسم الأول كشدوكو أنكر الأسماء wasifa sun kone sunaye da sifofi duba su da su ba su waye kenan jahamiya mabiya jahan bin safwan akwai wannan kashi kuma su ne waɗanda sun wuce gona da iri alkismu sani kashi na biyu ankara sifati dunal asma sun kore sifofi amma ba su kore sunaye ba su ne suwaye al-mu'tazila ko amma kuma sun ce mujarrata anil ma'ani al-qism al-thalith kashi na uku ankara ba'd sifat sun kore wasu yi musu wasu sifofi wa asbatal asma sun tabbatar da sunayen Allah wa ba'd sifat kuma sun tabbatar da wasu daga cikin sifofi suka kuma yadda a sha'ira kenan da masu maturidiyya da wasu su mun fahimta ko a ina ganin waɗannan firako mun karanta su yin karshen katunmu na littafin mu na karshe mun karanta su wurin wani littafin mu karanta rubutul itiqad suna can kasan rubutul itiqad duk ayi bayanin waɗannan abubuwa haka da haka duk sun ƙarin bayanin waɗanda da ya koma ta yana ganin su girgit usman ya yi magana game da su والذين قالوا نثبت الأسماء دون الصفاء قالوا إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهكذا waɗanda suka ce suna tabbatar da sunayen Allah amma ba su tabbatar da sifofi kalu cewa sun kai inna Allah sami'un lalle Allah mai ji na bila sami amma ba da ji ba basirin mai gana bila basir amma ba da gani ba to me ma'ana wannan abin mai ji na ba da ji ba mai gana ba da gani ba to mai rayuwa na ba da rayuwa ba mai iko na ba da iko ba duk abin da ya kawo haka sun tai da su haka nan kunna mun ka ce kai ka taqulu na innahu sami'un bila sami'u wa basirun bila basir ni ce da wai hina ji amma ba da ji ba hina gani ba da gani ba to ina ganin da ya kamata mu kwana saboda maganar da mu mu tashi dai kuma inna ahla ta'dini in kasamu ila salasa kasamin, saboda da wannan gaba abin hada yake bai kaza inda muka daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ya yahe muna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kada mu manta yan uwa game da addu'an nan da halin da muke ciki a Najeriya musamman a arewa da ta gabar da ta tsakiya da ta yamma ba yadda za a yi muku kuta daga wannan sai mun damu Allah subhanahu wa ta'ala mun nace wajen addu'a to lokacin da na mu kai ga ci ga wannan abin Allah ya gafarta mana shi mun mahita wa nakallahu wa